radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد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 daga nan sai amsoshin aƙida sannan mu karkare da duniyar ma yau sai dai za a fara ne da jin shirin nan na kokunsa jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 26 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 220 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairu shekara ta 1803 aka haifi victor hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka kare haƙƙin talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekara 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyuka na jami'o'i na ƙasar faransa lokacin da aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasar a lokacin sarki napoleon na uku ne aka fitar da shi daga duk wasu harkoki na siyasa a ƙasar faransa kuma aka kore shi daga ƙasar tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci dangane da haƙƙoƙin jama'a musamman ma da talakawa bayan dawarsa a ƙasar faransa ya zaɓi hanyar ci gaba da yin rubuce-rubuce domin faɗakar da mutane inda ya yi amfani da hanyar rubutun waƙoƙi da adabi wajen kalubalantar mulkin kama karya da zalunci lamarin da ya ba shi karbuwa matuka a wajen al'ummar ƙasar faransa musamman ma dai marasa galihu daga cikin su ya rasu a cikin shekara ta 1885 a ƙasar ta faransa da ƙarshen masu rarrai ku kusan cewa shekaru 120 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masani a kan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haife shi ne a shekara ta 1818 a lokacin da yake matashi ya ƙirƙiro da abubuwa da dama mafi mahimmanci daga cikin su dai shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita wannan bindiga dai ya tsara ta ne ta yadda za ta iya fitar da albarusai masu yawa a lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya aiki a cikin sauri fiye da yadda take yi a baya kamar yadda aka tsara ta tun daga farko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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu kuma ga labarin duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ta ce tana kokarin sayarwa wasu kasashen duniya kayakin da ta samar daga fasahar nukiliya a najeriya kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta yi gargadi ga waɗanda suke yada a sakamakon karya na zaben jiya asabar sai kuma ƙasar syria inda za ku ji cewa wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasashen larabawa ta buƙaci a maida ƙasar cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa tana shirin fitar da kayakin da ta samar a ɓangaren makamashin nukiliya zuwa ƙasashen duniya da suke buƙatarsa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami yana faɗar haka a yau lahadi a gefen kasuwar baje koli na kayakin nukiliya da aka samar daga makamashin nukiliya a nan birnin tehran islami ya kara da cewa sabanin yadda kasashen yamma suke tunani kasar iran tana tunanin yaɗawa kasashen duniya ilimin fasahar nukiliya da take da su da kuma kayayyakin da ta samar tare da amfani da fasahar da ta samu a wannan fagen ya ce tattalin arzikin nukiliya ta kasar iran a wannan fagen yana bunƙasa kuma sun hada da magunguna da kuma fasahar samar da su majiyar hukumar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta ba da sanarwar gargadi ga wa'anda suke yada labaran karya dangane da sakamakon zaben shugaban kasa da na majalisar dokokin da aka gudanar a jiya asabar kamfanin dillacin labaran najeriya nan ya nakalto kakakin 'yan sanda na ƙasa csp olumuyiwa adejobi yana faɗar haka a safiyar yau ladi. ya kuma kara da cewa jami'an 'yan sanda a duk faɗin ƙasa a shirye suke don tabbatar da cewa ba a samar da hargitsi bayan gudanar da zaɓe a jiya asabar ba ya kuma yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da harkokinsu har zuwa lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta ba da sakamakon zaɓe na gaskiya a jiya asabar ce dai aka gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na majalisun tarayyar ƙasar a duk tarayyar ta najeriya in banda wasu wurare 'yan kaɗan wa'anda ba a gudanar da zaɓe a yankunan ba A safiyar yau Lahadi ce wani jirgi dauke da 'yan majalisar dokokin kasashen larabawa da dama da kuma wasu manya-manyan jami'an gwamnatocin kasashen larabawa suka sauka a birnin Damascus babban birnin kasar Syria. Tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta bayyana cewa gwamnatin kasar Iraki ce take jagorantar da wannan tawagar ta jami'an gwamnatocin kasashen larabawa zuwa kasar ta Syria da nufin jajantawa gwamnatin kasar kan musibar girgizar kasa. da ta auka wa kasar a ranar 6 ga watan fabrairun da muke ciki da kuma tattauna batun maida kasar ta siriya kan kujerarta a kungiyar kasashen larabawa shugaban majalisar dokokin kasar siriya hamuda sabbak shine ya tarbi tawagar bayan taron majalisun dokokin kasashen larabawa karo na 34 da aka gudanar a kasar ta iraki tun shekara ta 2011 ne dai kungiyar kasashen larabawa ta kori kasar syria daga kungiyar bayan da kasashen yamma da wasu kasashen yankin suka turo 'yan ta'adda suka mamaye kasar ta syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wanda bayan shekaru hudu da fafatawa gwamnatin kasar syria ta sami nasara a kan 'yan ta'addan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta ba da labarin cewa akalla 'yan gudun hijira 33 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gaban tekun kasar Italiya bayan da jirgin su ya rabu biyu jim kaɗan kafin ya isa garin bakin ruwa na staccato de Quitra a lardin Calabria. Labarin ya ƙara da cewa jirgin wanda ya taso daga ƙasar Turkiya yana ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin ɗari. wa'anda suka fito daga kasashen afghanistan iran da kuma pakistan majiyar hukumar kwana-kwana na lardin ta bayyana cewa su kadai sun gano gawakin mutane 28 sannan sun ceci 'yan gudun hijira 50 har ila yau suna ci gaba da neman wanda har yanzu ba a gano gawakinsu ba labarin ya kara da cewa jirgin ruwan ya rabu biyu ne ba zata ta yadda matukansa ba su sami damar neman taimako ba gwamnatin ƙasar amurka ta ƙara fadada takunkuman tattalin arziki kan ƙasashen rasha da belarus wanda a halin yanzu ya hada da wayoyin salula wa'anda kimarsu ya kai dala amurka 300 zuwa sama kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha da kuma nan na najeriya sun ba da labarin cewa hukumar harkokin kasuwanci ta kasar amurka ta sake bibiyan takunkuman da amurka ta dora wa rasha da belarus a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda suka fadada su zuwa wayoyin salula injin shara na lantarki talabijin firinta injunan niƙa injin lissafi da keyboard na kwamfutoci da na'uran sanya su da sauransu gwamnatin amurka dai ta ɗau wannan matakin ne kan ƙasashen biyu tun bayan yakin da ƙasar rasha ta fara a ƙasar ukraine a shekarar da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan masu sauraro sai ku ga zama domin ku ji shirin na afirka a yau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 to shakka babu zaben shugaban kasa game da na majalisar dattijai da kuma ta wakilai da aka gudanar a najeriya ranar asabar na ɗaya daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka a cikin wannan shirin za mu bitar abubuwan da suka biyo bayan kada kura a zaben da ma halin da ake ciki da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. Tumarila a Najeriya kallo ya koma ga hukumar zaɓe ta ƙasar bayan kaɗa ƙuri'a da miliyoyin al'ummar ƙasar suka yi a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dattawa da ta wakilai. A jiya Asabar ne aka gudanar da zaɓen wanda 'yan takara daga jam'iyyun siyasa goma sha takwas suka fafata yayin da aka kai cikin dare ana kaɗa ƙuri'a a wasu mazaɓu wasu kuma sai a yau Lahadi za a kammala zaɓe a rumfanan. sai dai a yanzu hankali ya karkata ga hedkwatar hukumar zaɓen ƙasar. wadda ke da alhakin sanar da sakamakon zaben shugaban kasar hukumar zaben mai zaman kanta ta inec a najeriya ta ce za a buɗe cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe yau lahadi da karfe 12 na rana inec ta ce tana fatan samun sakamakon karshe cikin ƙanƙanin lokaci amma bata bayyana rana ba shugaban inec ne farfesa mahmud yakubu ya bayyana hakan a wani jawabi ranar asabar hukumar ta ce an samu tashin hankali a wasu jihohi da suka hada da edo da bayelsa da borno da lagos da kogi kuma za a sake zaɓuka a wasu mazaɓu a jihar bayelsa ranar lahadi dokokin najeriya dai sun tanadi cewa dole ne sai wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu kashi 25 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a jihohi 24 na najeriya da abuja kafin a samu wanda ya lashe zaɓe. to a ranar asabar dai ce al'ummar ta najeriya suka kada kuri'a a zaben shugaban kasar game da na'yan majalisar dattijai da na wakilai kimanin masu kada kuri'a miliyan 93.4 aka tantance su kada kuri'a a zaben a akwatunan zaɓe sama da 176 da aka kafa a jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya abuja saboda matsalolin tsaro da aka daɗe ana fama da su a kasar sama da jami'an tsaro 400 ne suka yi aikin samar da tsaro a zaben 'yan takara sha takwas ne dai yake fafatawa a zaben shugaban kasa nan takarar jam'iyyar apc mai mulki tsohon gwamnan jihar lagos bola ahmed tinubu da shugaban babbar jam'iyyar adawa ta pdp a tiku abubakar da kuma ɗan takarar jam'iyyar labour party ta lp peter obi su ne ake ganin za su yi kankankan a zaben idan 'yan takarar shugaban kasa ba su samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'u a jihohi 24 daga cikin 36 ba a zagayen farko zaben zai kai ga zagi na biyu wannan shine karo na farko tun cikin shekara ta 2011 da aka da babban zaben kasar bisa lokacin da aka tsara ba tare da dagewa ba a wannan karo gwamnatin najeriya ta shigo da wasu sabbin fasahohi domin shawo kan matsalolin magudin zaɓe da kawar da takaddama ciki har da tantance matsayin masu kada ƙuri'a har sau biyu wato baya ga tantance katin zaɓe akwai buƙatar tantance zanen yatsu ko fuskar mai kada ƙuri'a don tabbatar da cancantarsa hukumar zaben mai zaman kanta a najeriya wato inec ta tura jami'an tsaro sama da 530 da suka hada da 'yan sanda da sojoji domin ganin an magance tashe-tashen hankulan zaɓe da ma mamaye rumfanin zaɓe domin sanya ido kan yadda za a gudanar da zaben da bayyana sakamakon zaben kungiyoyin ƙasa da ƙasa 33 da cibiyoyin ƙasashen waje da suka hada da ƙungiyar tarayyar turai ta eu da kungiyar tarar afirka au da kuma kungiyar kasashen yammacin afirka sun ake da masu sanya ido sha uku don ganin yadda zaben zai gudana haka kuma hukumar ta inec ta baiwa mutane kusan hudu cancantar zama 'yan kallo daga kungiyoyi shida na nigeria wanda ke zama babbar tawagar masu sanya ido a tarihin zaben kasar ta nigeria. shugaban hukumar zaben kasar ta najeriya wato farfesa mahmud yakubu ya kara tabbatar da kudurin hukumar na kaiwa ga karshen zabukan da ta sanya a gaba dukwa da barazanar da 'yan ta'adda suka kai wa kayayyakinta a wasu rumfunan zaɓe hari a ranar asabar farfesa mahmud yakubu ya furta hakan ne yayin ganawa da manema labarai ranar asabar a abuja inda ya ce sun samu rahoton daga sassa daban-daban na kasar na farmaki da aka kai wasu rumfunan zaɓe a daidai lokacin da jama'a ke tsaka da gudanar da zaben. to domin dai jin halin da ake ciki da kuma yadda zaben na ranar asabar ya gudana daga nan birnin tehran na tattauna da abokin aiki abdullahi salihu usman katsina wanda ke a jihar katsina inda kuma na fara da shirin ta sa kan yadda zaben ya gudana to malasan kamar yadda ka sani dai eh, an gudanar da zaben a jiya faɗin najeriya wanda bisa ga yadda hukumar zaɓe ta ba da sanarwar an buɗe runhunan zaɓe din tun da sassafe wanda kuma a wasu wuraren an fara zaɓen a daidai lokacin da aka sanya tun daga karfe bakwai mutane sun fara fitowa takwas an ci gaba da wato kada ƙuri'u duk da cewa dai akwai yankuna daban-daban waɗanda aka samu rahotannin cewa an samu jinkiri na kai kayayyakin zabe din wanda a wasu ma an ce an kai kayan zaɓe din kimanin karfe goma wasu wari har sha ɗaya akwai wuraren da ake magana an kai har kusan sha biyar rana ma kayan zaɓe wasu zo ba kamar nan a cikin jihar katsina akwai wurin da aka samu irin wannan matsala ɗin duk sha dai wasu daga cikin jami'an hukumar zaɓe din sun yi ƙarin bayani dangane da wannan matsala din da aka samu na cewa hakan bayar nasaba da wato abin hawa da su malaman zaɓe din suke amfani da shi zuwa wuraren da ake kada ƙuri'u din wanda za su kai kayayyakin alhali ita hukumar zaɓe din ta riga ta sanar cewa ta samar da kayayyaki waɗanda za su kawo matsalar sufuri da hukumar zaɓe din take fuskanta to amma da dama daga cikin malaman zaɓen sun ce su su kai kansu wurin da ake zaɓe din wato wurin hannun zaɓen wanda wannan shine jawo jinkirin da aka samu na kai kayayyaki to hal dai an gudanar da zaɓe ɗin na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na tarayya wanda kuma nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne za a gudanar da zaɓen gwamnoni to malam abdullahi koya za a kwatanta tsarin zaben na bana da shekarun da suka gabata zaben da ya kamar yadda eh, ya gudana eh, an samu wato tsari gaskiya idan aka kwatanta da wasu zaɓukan da aka yi a baya duk cewa wasu sun yi zaton cewa watakila za a dan samu hatsaniya da zai iya kawo wato cikas ga tafiyar da zaben to amma dai gaskiya ba a samu matsaloli ba kamar yadda aka yi tsammani din domin kowa da dai aksarin wuraren da aka gudanar da zaɓe din to an gudanar da shi lami lafiya sai dai matsaloli waɗanda ba a rasa ba nan da can Ah, kamar a nan katsina da nake na san cewa an gudanar da zaɓuka ɗin a mafi yawan mazaɓin da aka wato ayyana to amma sai dai ah, wata matsala ɗin wadda aka yi ta fuskanta ɗin shine rashin fitowar jama'a yadda aka yi tsammani domin kuwa wasu yankuna musamman a arewacin najeriya ne aka fi samun wannan matsala ɗin ta rashin fitowar mutane amma a yankunan kudancin najeriya din mutane sun fito da fifi sun kada ƙuri'unsu kamar nan jihohin arewa maso yamma nan ne aka fi samun wannan matsala din duk wani share sun haɗin akwai yankunan da an gudanar da zaɓuka ɗin yadda ya kamar kamar nan a katsina yankunan kudancin katsina gaskiya an gudanar da zabuka ɗin ba tare da wata matsala ba eh, amma kamar a arewacin jihar ne aka rika samun wannan matsala in kamar nan cikin garin katsina ce da na zagaya wasu rumfuna ma an rufe su tun wajen karfe biyar ma an gama komi an tattara malaman zabe sun tattara akwatunan su sun yi gaba saboda mutanen da ya kamata su fito din su kada ƙuri'unsu a wadannan wuraren kalilan ne gaskiya da dama da gaskiyan su su fito ba ah, na sun ce akwai wasu rumfuna ma waɗanda aka ce an rufe su a cikin jihar katsina don waɗanda saboda babu waɗanda za su kaɗa ƙuri'a ɗin ma ko mutum ɗaya babu wanda ya rijista waɗannan mazaɓu ɗin wajen mazaɓu kusan guda bakwai to alayi hal dai an gudanar da zaɓe kuma to ko wani hali ne ake ciki bayan kaɗa ƙuri'a a ranar ta asabar hukumar zaɓe ɗin ya zuwa tana ci gaba da ƙidaya dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa kuma ana ci gaba da wato tattara sakamakon domin tabbatar da cewa an wato kidaya ƙuri'un da masu zaɓe su kaɗa domin sanar da sakamako na ƙarshe duk sha dai akwai wato bambanci na yankuna wasu yankuna ɗin za ga cewa jam'iyyar apc ta yi fintinka wato jam'iyya mai mulki kenan wasu yankunan kuma za ga cewa jam'iyyar adawa ta pdp ta samu rinjaye a wasu yankunan za ga jam'iyyar labour a wasu yankunan kuma za ga jam'iyyar nnpp da sauransu dai to wannan da shine halin da ake ciki a halin yanzu sannan kuma ta fuskacin wato ayyuka na tsaro to gaskiya jami'an tsaro sun ɗauki ƙwararan matakai a dukkanin faɗin ƙasar domin da inda ka nufa za ka cewa akwai jami'an tsaro da aka girke waɗanda suke gudanar da ayyukansu an kafa shingaye na wato kula da ababen hawa akan manyan titina da suka hada jihohin najeriya da kuma a cikin jihohi ɗin wato tituna da suka raba kananan hukumomi da ma cikin manyan birane to gaskiya dai ta wannan fuska din za a ce eh, jami'an tsaro sun yi matukar kokari kuma wannan kokarin da suke din ya taimaka matuka wajen eh, tabbatar da cewa ba a samu hatsaniya wadda za ta iya kawo matsala ga zaben ba watakila ma tsaro na ƙasa. yanzu haka dai hankali ya karkata a sakamakon zaben da aka fara fitarwa wanda kuma ake sa ran fitar da shi a cikin kwanaki masu zuwa to masu mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa salama a huta lafiya ga shirin nan na muryoyi masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Radio biyu ta Hausa ta fara mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta ne kasar Gambia. Zan gaida yan uwa da anannan arziki da kuma karshen mako da farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina jingina mishi ina mishi fatan alkhairi. Yana gaida abokina Lawali Ibrahim Lawal Cediya ina gaida Salisu Abu mazaunin kasar Gambia Yana gaida Harashi a mazaunin kasar burkina faso ina gaida na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida abokina salele alhaji ino mazaunin kasar senegal ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana ina gaida abokina abbas mazaunin kasar togo da farko ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan gida mai taron albarka daga ni dan uku sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar gambia na gode bi hausa a tashi lafiya salamu alaikum biyo ya ci hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga nan jihar da magaram a mai rame tuareg za mu shiga gashi gashi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai abdulmana a mai rame tuareg akwai dj alistu akwai dj baba isa akwai mamman sani umaru fadar fage akwai mai rigijiran agwa lawal dan madan agwa akwai ɗayar mai kwamfuta mai yama lokar gamma akwai tsoho mai albarka akwai muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga akwai sanusi madatai akwai baba a gambo garin tumni akwai isu matattai akwai dozman taksimoto dan kabu-kabu akwai shugaba raba mai aski ina ma kowa fatan alheri mai magana idi kodi daga jihar da magaram a mai rambe Assalamu alaikum rediyo na gwani launa da jami'an nasu ku bayan dama da sakon da shirin shi na zuwa yan amma da abokan arziki kamar irin su Usman Sani ka Kashirmo ina da kai alkasin Agadas ina da kai alkasin Baba Baba ya Gambo Baba ya Lefe ina da kai Bula Makandiwar Bukar ina da kai Bula Malafaddi ina da kai ba wato Abdullahi ba Arna Lasadi ina da kai kuma da Muhammad Dini Tansuwa ina da kai Kitangana Alhaji Maduwa Tamargol ina da kai Alhaji Kaka Gursuma Damasak ina da da wato alhaji kaka wato mai yadi na gaida ka wato kaka alhaji gursuma da masak ina gaida ka wato muhammad dan bare bari tsoho mai albarka wala sani ta kai baban gidan fajewa suleiman dan fulani ta kai awwal yamjali ta kai wato inuwa yunus ta kai ina gaida ka amir mai gidan gulo ta kai ba zan manta da kai ba abdullahi haske game da ina gaida ka wato baban na mai shago game da musa hadirin asuba da magaram kai da dukkan wannan bai sunansa ba ina gaida shi mai gaida ku wato wani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fara mazajen daga jami'ai nijar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya hassan barka akwai shugaba rayuwa na kwamiti na masu kira da shuwarai akwai basu president kenshi akwai tsoho mai albarka akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nazibi ibrahim akwai ilis akwai alkasum akwai kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi tsoho mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka kai da famin yakinka akwai abokina na kaina kanina kuma alhaji rabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai gwani lawan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi zuwa ga resu akwai alfa b akwai alkasum duka inda suke kwamiti na masu kira da shurare don gaisuwa da fata alheri zuwa ga reshi malami abokin tahiya assalamu alaikum gidan radiyo zambore masalanci gidan radiyo mai albarka a ah, barka da wannan sahiya ta ma alherin da ke cikin ubangiji allah gama mu da shishirin da ke cikin ubangiji allah kare musulmi al'umma da annabi amman da farko ina gari jagoran shirin hassan barka da shi da abokan aikin shi kuma nan wajen ina komo gida ina gaira ibrahim shushana na garin katage da mutanen bararaka da mutanen garin zandar ina gaira yan uwa da abokan arziki na ina komo agras ina gaira alkasim kuma ina gaira alkasim baba liman ina gaira yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri wanda ke kasashen waje dukkan ina gaira su gurub gurub wannan dukkan na nigeria da na niger da na libya da dukkan ya mutane wanda suke cikin wannan gurbi na musu fatan alheri Allah sa mu Allah ya albarka Allah bar Qur'an assalamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Niger bon zan yi sakonnan gaishe-gaishe na karshen mako asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madattai sanushi garin madattai asiyan garin kaɗa mutar a wasge akwai tasu unguwar tudu da magaram isa musa a mai akwai kuma abokina Alkasum Agaras akwai Ilyas Shima Agaras kuma ba zan manta da kadawar Diga ga dan mutanen Warshe Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya Musa Hadaran Asuba Kashe Mai Sauko Umar Taku Umar Bagin Birji dukansu anan da magaran Ujan Kuriyar Nijar akwai Abdulaziz Furezi Unguwar Share Zamna Alhaji Lawal Tati gidan Madara akwai Dare Dan Fulani Haji Dan Fulani dukansu anan Kuran Daga da magaran kuma ba zan manta da Isu Zomo wanda yake soras ina mai fatan alkhairi Abdullahi Barandawo wanda yake na a amma jamilu ustaz wanda yake nan a damagaram eh kuma ba zan manta da kowa da kowa kowa dukkan masu sauraron cikin wannan gida mai tarin albarka suna na siraja haruna wanda aka sani da letoro a damagaram jamhuriyar nijar Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan gaida yan da mu na arziki da farko ina gaida tasirin unguwar tudu sanusi madattai isu madattai mamman san dauda da yaro biniya garin malam Baba lefe rabu mai aski leturo mai sansi da da husaini sitar gawan kwalliya da dozman takasimoto da duka dai yan bakwai na jihar da magaram alkasim da shi da tahir wanda suke agaras da duka dai wanda suke agaras ina gaida su ina gaida mamman bin yakubu a washe ilyas yakubu digawa na zifi ibrahim rigal malam shagari ga wani lawan ali game da adda mai kwamfuta kadawar gaga dan fulanin wargi da duka dai yan ga baki daya balaruwan kanwa duka dai ina gaida su baki daya mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magarin jamboree nigeria Assalamu alaikum Radio Tahiran muryar jamhuriyar musulunci da fatan dukkan kukun tashi lafiya. Kamar yadda kuke ba mu dama muna gaida 'yan uwa ta abokan arziki na ƙarshen mako da farko dai suna na Sulan daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Ina gaida abokina Ibrahim Haruna mazauni a Ingirawa a ƙasar Kamaru. ina gaida abokina shehu rasha da yake zaune a jihar bauchi ina gaida abokina usman abubakar shima da yake zaune a jihar bauchi ina gaida abokina abdullahi abdu'ala da yake zaune a jihar yobe ina gaida makoci na abun dan fari shi ma da yake zaune a jihar gombe ga karshe ina gaida yaya na siddi shi ma da yake zaune a jihar gombe ina gaida yaya na umar shi ma da yake zaune a jihar gombe da kane na bello siddi shi ma da yake zaune a jihar gombe kanku da fatan kun ji kuma kuna nan cikin koshin lafiya sulen siddi ne na kiraye ku daga nan jihar gombe a tarayyar najeriya To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan meka sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa wanga shiri da shi da abokan aiki shi ina musu fatan alkhairi ina gaida Hamisu mai dan kuka kwalliya ina gaida Usaini Star kaso kwalliya Shayabu a garin Kadamari Mamman Buniya Awashe Isu Madatai Sunushi Madatai ina gaida abokina alkasum da ke agadas ina gada abokina sani sangwar akwai sabiola akwai kuma malam hamza a nan garin karmari muji soja mai ale da sau mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga na unguwar da ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya yanzu ga shirin na kisoshin rayuwa Hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Rastan na Atila Shahid murtala Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau to madala masu sauraro mu ta yau za ta kasance ne dangane da kasar imam hussein je ka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ake bukukuwan haihuwarsa a cikin 'yan kwanakin nan wato wanda aka haife shi a ranar uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madina imam hussein alaihi salam dai shine ka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu bayan yayansa imam hassan alaihi salam kamar yadda muka faɗa an haife shi a ranar uku ga watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina don haka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya bar duniya imam musin alaihi salam da imam hassan alaihi salam ba su fi shekaru shida zuwa bakwai a duniya ba amma kasancewansu tsarkakakku ne daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa yarantansu ba irin yarantan sauran mutane ba ne saboda allah ta'ala ya tanade su ne don su zama limamai a cikin al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhassan da alhussaini limamai ne sun tsaya ko kuma sun zauna yana nufin sun ɗauki takobi suna yaƙi kamar yadda imam hussein alaihi ya yi ko kuma sun yi sulhu da makiya don hakan ya fi wa al'ummar musulmi kamar yadda imam hassan salam ya yi da muawiya ɗan abu sufyan tunda muna magana kan imam hussein salam ne za mu ga cewa a shekara ta 61 bayan hijira yazidu dan muawiya ya aika wa wali ko kuma gwamnan madina wasiƙa inda a cikinta ya faɗa wa gwamnan ya faɗa gwamnan madina a lokacin kan cewa babansa muawiya dan abu sufyan ya mutu don haka shi ne ya zama halifa don haka ya buƙace shi da karɓar masa bai'a daga imam hussein salam wanda ya ƙi masa bai'a a lokacin da a lokacin rayuwar mahaifinsa muawiya da abu sufiyan don haka walin madina na lokacin ya kira imam hussein salam zuwa gidan gwamna don ya isar masa da saƙon sabon halifa wanda yake ƙasar sham a lokacin da imam hussein alaihissalam ya je gaban wali sai ya faɗa masa sakon yazid sai imam hussein alaihissalam ya ce masa irina ba zai yi wa irin yazidu bai'a ba sai ya kama hanyarsa ya fita daga nan ya fara shirin barin gari ya tattara dukkanin 'ya'yansa da matansa da kuma 'ya'yan uwansa imam hassan salam da sauran danginsa har da mata ya fita cikin dare ya kama hanyar makka bayan 'yan kwanaki da tafiya ya isa makka a nan ya zauna na 'yan watanni sannan a zamansa a makka abubuwa da dama sun auku daga cikinsu wasu daga cikinsa ban manzan allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sun zo sun masa nasiha kan kada ya yi fito na fito da ya da muawiya amma imam hussein alaihi salam bai karbi shawararsu ba har ila yau imam hussein salam ya sami dubban wasikun mutanen kufa wanda suke kiransa da ya zo ya zama masu shugaba don ba su amince da yazidu a matsayin khalifa ba a lokacin da wasiƙun na mutanen kufa suka yi yawa sai imam hussein ya aiki dan aminsa muslimu dan akilo zuwa kufa don ya tabbatar da gaskiyan wasiƙun mutanen kufa sannan ya aika masa da labari a lokacin da muslimu dan akilu ya isa kofa sai ya sami garin kamar yadda wasikun suke nunawa suna nuna goyon bayansu da son su ga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan suna shauƙin ganinsa a kofa don haka muslimu dan akilu ya rubuta wa imam hussein alaihi salam wasiƙa yana kiransa da ya gaggauta zuwa don mutane kimani dubu goma sha bakwai ko fiye da haka a wasu ruwayun sun masa bai'a bayan haka sai imam hussein salam ya bar makka ranar tarwiya wato takwas ga watan zulhajji na wancan shekaran wato kwana guda kafin a fara aikin hajji ya kuma kama hanyar kufa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam hussein salam ya faɗa wasu mutanensa kan cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai wani ragon da za a yanka kusa da ɗakin kaba kuma baya son ya kasance wannan ragon a nan yana nufi akwai wani shugaba ko babban mutum da za a kashe a kusa da ɗakin kaba a daidai zamaninsa sai dai daga baya ta tabbata cewa abdullahi bin zubair ne za a kashe kamar yadda ya faru daga baya. har ila yau wasu malaman tarihi sun bayyana cewa bayan fitarsa daga makka imam hussein a.s. ya hadu da wani mawaƙi balarabe wanda ake kira farasdak inda ya tambaye shi dangane da mutanen kufa sai farasdak ya ce masa zukatansu suna tare da kai amma kuma takubbansu suna kanka sai ya gaskata farasdak a nan ne sai imam hussein a.s. ya faɗi wata magana inda yake cewa mutane masu bautar duniya ne addini a addini na ɗanfare a harshensu ne kawai matukar rayuwarsu na tafiya kamar yadda suke so idan sun ɗanɗani bala'i to masu riko da addini 'yan kaɗan ne sosai to masu sauraro saboda ƙurbin lokaci anan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kuma ga shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci to kamar yadda muka sani ne kukan turo da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na aƙida mu kuma mu ba ku amsa daidai da irin tambayar da kuka turo wancan shiri da ya gabata mun amsa tambaya ce mun kuma kawo ƙarshen bayar da wannan amsa wadda wani mawan allah ko malam habib ne ya yi tambaya a kan al'amura waɗanda suka shafi cewa wai aƙidar shi'a da gaske ne ta ginu akan idan mutum zai shiga musulunci sai ya yi wasu maganganu na cewa wasu daga cikin sahabban annabi suna wuta ko ba haka ba ne to mun ba shi amsa mun yi shirye-shirye wajen guda hudu ko biyar da suka gabata wajen ba da wannan amsa kuma tare da fatan da shi wanda ya tambayar da kuma ku masu sauraro kun gamsu da amsoshin da muka bayar idan kuma ma akwai wani abu wanda ya shige muku duhu to mu a shirye muke ku turo mana sai mu ainihin ba da amsa dangane da amsoshin da muka gabatar yau cikin yarda allah ga wata tambayar wannan tambayar ita kuma ta zo daga wani bawan allah mai suna muhammad inuwa gashuwa najeriya muhammad inuwa gashuwa yake cewa filin aƙidar musulunci ina yi muku fatan alheri tambaya din da nake cewa zan gabato da ita ita ce wai dangane da al'amura da suka shafi imamai na ahalul baiti akwai wani wanda fi labudda abinda na fahimta shi ba mabiyan ahalul baiti ba ne mu kuma a nan gashuwa da yake mu mabiyan ahalul baiti ne mukan ji bayanansa da maganganunsa wanda mun san ba haka ba ne ba kuma gaskiya ba ne to amma da yake ba mu yi karatu ba ba mu kasance mun iya ba shi amsa cikakkiya ba abin da yake yawan magana a kai shine cewa mukan wai 'yan shi'a a bisa aƙidar su su imamai dinnan da suke faɗa goma sha biyu da annabin rahama sun ɗauki cewa a aƙidance duk mukamin su guda ne banda ma haka hadisin annabi da hadisin da waɗannan imamai suke magana a kai abu guda ne babu wani zance daga cikin zantuka ɗinsu da na annabi da ya fi wani wannan ita ce wai aƙidar da aka yi na ci a kai bal akwai ma wasu gurare za ka ji wani daga cikinsu yana cewa suna ma wai fifita a hadisan na su imamai din a kan ma wato hadisai na annabin kansa kuma wani ma ya taɓa kawo wata hujja wani malami a birnin kudu da ke jihar jigawa yake cewa wai in kaji 'yan shi'a suna cewa sunna a matsayinta na maɓuɓɓugar shari'a to ba fawai sunan annabi suke nufi ba suna nufin sunna ce ta waɗannan imamai goma sha biyu kamar kenan yana so ya ce 'yan shi'a ba su yarda da ainihin sunna annabi ba in sun yi zancen suna da suna tare da su to suna nufin sunar imamai goma sha biyu kenan to tambayar da allah waɗannan bayanan duk da cewa ni mai magana mabiyin albert ne to amma waɗannan maganganun da suke fitowa daga su waɗanda suke bayanin waɗanda wahabiyawa ne salafawa ne suke yawan wannan maganar menene hakika muna fata za a warware mana akan cewa aƙidar shi'a dangane da hadisan annabi da kuma aƙidar shi'a dangane da hadisai na imamai dinnan yaya al'amarin yake ne da fatan za a ba mu cikakkiyar amsa mun gode to masha allahu masha allahu malam ah, muhammad inuwa gashuwa wallahi wannan tambaya kai ma tambaya ce wacce take mai muhimmanci kuma mun yi murna da ita ah, masha Allah ga kai kai bisa inda ka nuna kai mabiyin ahalbet ne amma da yake wannan tambaya din ta zama kamar shubha suke ta bujurwa da ita akan akidoji na shi'a ga shi kai ka bujiro da tambayar domin a bada amsa to da farko dai irin waɗannan tambayoyi ko kuma irin waɗannan shubuhohi waɗanda za ka iya samu musamman da yake daga ƙarshe kayi mana bayanin masu wannan tambaya ɗin masu waye su na masu salafawa irin waɗannan abubuwa ɗin ko da kuwa ma ka ce da su ka yi imani da annabin ma inda an ce kai mabiyan alibeti ne to goma za su ce baka ma yi imani da annabin ba domin su a kowane lokaci duk wani abu da zai bakanta aƙidar shi'anci da 'yan shi'a a kowane lokaci suke bibiyan wannan abu su bakanta su canja su yi kirkire na karya wato kullum su dai su cimma burinsu akan cewa sun bakanta shi an ci da 'yan shi'a to da farko dai idan muka dubi tambayar da shi wannan bawan allah ya bujo da ita za mu iya cewa abu na farko matsayi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayi na su wannan imamai guda goma sha biyu kafin ma mu zancen hadisansu a'a matsayinsu duk. ai al'amari ne wanda mutum ma a bisa hankalin da allah ya bashi da kuma ƙwaƙwalwan da yake dauke da ita musamman in ya riski al'amura ya kasance mai karatu mai bayani kai ko baka karatu ma aka ce da kai wane ne manzo menene matsayinsa matsayinsa ya shige ma shi za a yi tambaya a kansa sannan matsayinsa ya shige ka kwatanta matsayinsa da matsayin waɗansu ko su wane ne su a cikin wannan doron ƙasa ɗin Allah ta'ala a cikin alkur'ani cewa yake cewa da mu tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd waɗancan fasu ne annabawa waɗanda Allah yake ya fifita waɗansu su akan waɗansu su? shin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe ba shine sayyidul mursalin ba ba shine khatabul anbiya ba in ku shine cikamakon annabawa kuma shi ne shugabannin manzanni baki ɗayansu to ai sai mu yi tambaya matsayinsa dai ga duk mutumin da yake ya kiran kansa musulmi babu zancen ka ce me matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da ya kasance allah ya zaɓe shi ya turo shi da saƙo kuma ka fatan ga kowane ɓangare na aljanu da mutanen duniya wa ma ka illa rahmatan lil alamin Allah yake cewa rahama ne shi ga gaba ɗayan aljanu da mutane Allah ya turo shi to matsayinsa ba matsayi ne na a tsaya ma ana wani bata lokaci na bayani a kai ba ga mai hankali ga wanda ya san abin da yake saboda ka matsayin annabi mafi a'alan matsayi bayan allah subhanahu ta'ala mahaliccin kowa da komai to daga a matsayi sai manzon allah dama a cikin dukkan wata marhala da za ka iya tunaninta babu wanda ya kai matsayin rasulullah ko da ko mala'iku ko mala'ika jibril bai taba kaiwa bai taba tunanin ya kai matsayin da annabi rahma sallallahu alaihi wa sallama ba ya kai saboda haka manzon Allah matsayinsa ya shige duk irin tunanin dan adam to wannan kenan in muka ce za mu yi wani bayani dangane da wai wahabiyawa ko salafawa sun ce wai 'yan shi'a sun ɗauki imamai goma sha biyu da kuma shi annabi akan wai sun ba su matsayi guda to kaga kai daga jin wannan kasan suna da wani hadafi na kirkiran ƙarya da ne domin su wa 'yan shi'a su nuna cewa aƙidar 'yan shi'a ga inda take to a takaice a dunkule kuma wannan magana ba gaskiya ba ce ƙarya ce kirkire ne ƙazafi ne wanda dama su salafawa sun saba yi kuma umma sun furta wannan magana to sun furta ta ne domin su bakanta ba komai ba ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala masanin kowa da komai duk mutum duk irin zaƙin maganarsa duk irin kirkiransa to ubangiji a duk mutumin da lokacin da mutumin ya yi wasu maganganu irin wannan to Allah ya kan sa mala'ikunsa su rubuta kuma sun rubuta wasu fatus alun kuma da sannu sai an tambaye ku ko salafawa da kuka yi wannan magana so akwai bayani kuma a tafsir da za mu fito da shi dangane da wannan al'amari insha Allah to saboda lokaci yanzu ana nuna mana za mu tsaya nan a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin yanzu ga takaitattun labarin duniya hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa tana shirin fitar da kayakin da ta samar a ɓangaren makamashin nukiliya zuwa ƙasashen duniya da suke buƙatarsa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami yana faɗar haka a yau lahadi a gefen kasuwar baje koli na kayayyakin nukiliya da aka samar daga makamashin nukiliya a nan birnin tehran islami ya kara da cewa sabanin yadda kasashen yamma suke tunani kasar iran tana tunanin yaɗawa kasashen duniya ilmin fasahar nukiliya da take da su da kuma kayayyakin da ta samar tare da amfani da fasahar da ta samu a wannan fagen ya ce tattalin arzikin nukiliya ta kasar iran a wannan fagen yana bunƙasa kuma sun hada da magunguna da kuma fasahar samar da su majiyar hukumar 'yan sanda a tarayyar najeriya ta ba da sanarwar gargaɗi ga wa'anda suke yada labaran ƙarya dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokokin da aka gudanar a jiya asabar kamfanin dilacin labaran najeriya nan ya nakalto kakakin 'yan sanda na ƙasa csp olumuyiwa adejobi yana faɗar haka a safiyar yau ladi ya kuma kara da cewa jami'an 'yan sanda a duk faɗin ƙasar a shirye suke don tabbatar da cewa ba a samar da hargitsi bayan an gudanar da zaɓe a jiya asabar ba ya kuma yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da harkokinsu har zuwa lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta ba da sakamakon zaɓe na gaskiya a jiya asabar ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa da na majalisun tarayyar kasar a duk faɗin tarayyar ta najeriya in banda wasu wurare 'yan kaɗan wa'anda ba a gudanar da zaɓe a yankunan ba a safiyar yau lahadi ce wani jirgi ɗauke da 'yan majalisar dokokin ƙasashen larabawa da dama da kuma wasu manya-manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen larabawa suka sauka a birnin damascus babban birnin ƙasar syria tashar talabijin ta Firis TV a nan Tehran ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar Iraki ce take jagorantar wannan tawagar ta jami'an gwamnatocin kasashen larabawa zuwa ƙasar ta siriya da nufin jajantawa gwamnatin ƙasar kan musibar girgizar ƙasa da ta auka wa ƙasar a ranar 6 ga watan fabrairun da muke ciki da kuma tattauna batun maida ƙasar ta siriya kan kujerarta a kungiyar kasashen larabawa shugaban majalisar dokokin kasar syria hamuda shi shine ya tarbi tawagar bayan taron majalisun dokokin kasashen larabawa karo na 34 da aka gudanar a kasar ta iraki to da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da ko muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh